Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani ƙayataccen bidiyo na yadda za ku karanta message ɗin da aka goge na WhatsApp a wayarku. Amma kafin sannan ina so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafin bidiyo irin waɗannan. Shi dai farko akwai application da muke amfani da shi za ka shiga Play Store. Ana ce masa Notice Save. Note Save Status and Notification Saver shine application ɗin da ake amfani da shi. wajen karanta duk wani notification na applications ba ma whatsapp ba kawai a wayarka ko da an goge nesa da whatsapp so za ka yi amfani da application din nan za ka gan shi gashi na yi sacin application din already na soke shi a wayata shi yasa kuka ga ya nuna open za ka shiga cikin application din bayan ka soke shi za ka yi allowing access to notification next so za ka kunna shi notice app din za ka yi allowing all notification bayan ka kunna sai ka koma baya allow again zai yi loading ya gama za ka duba can ƙasa za ka ga whatsapp sai ka kunna shi gashi na kunna whatsapp sai ka ƙara koma baya to wannan shine application ɗin interface cikinsa to zan turo zan daga ɗaya wayata zuwa wannan wayatawa na whatsapp domin na tabbatar na turo message guda biyu cikin whatsapp dina. so waɗannan su ne message da na turo daga ɗaya wayata ga nan guda bi hello da morning zan shiga ɗaya wayata wani goge su domin na ga na tabbatar da aikin application ɗin na goge messages ga su anan sun goge to za mu shiga cikin wancan application notice da muka sauke domin mu karanta waɗannan message ɗin kalalibu whatsapp to ga messages ɗin guda biyu da na turo a wayata na farko akwai hello sannan ga na biyu daga sama eh, morning to wannan application ɗin da shi za ka karanta duk wani message da aka turo maka a whatsapp inda an goge message ɗin ka zo cikin application nan za ka gan shi ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma ku biyo ni domin jin sauran bidiyoyi irin waɗannan masu ƙayatarwa sai an jima.